lamarin samar da tsaro a najeriya na ci gaba da zama babban kalubale a wasu sassan ƙasar ta najeriya rundunar 'yan sandan jihar anambra da ke yankin kudu maso gabashin najeriya ta ce ta shirya tsab don inganta tsaro ga jama'a a sassa daban-daban na jihar ta anambra a lokacin bukukuwan ƙaramar sallah daga fatakwal ga rahoton Lamidu abubakar sakkwato Usman A. Gwari shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Anambra kuma ga abin da yake cewa dangane da lamarin na inganta tsaro a lokacin bukukuwan karamar sallah. Kamar da aka saba, runduna ta shirya tsaf don ganin an gudanar da karamar sallah lafiya a nan wannan jihar ta Anambra na tanaji 'yan sanda waɗanda za su lura eh, shige da fashin jama'a a musamman idi da kuma mm, inda yara da mutane za su je suna hidiman bikin sallah suma dai 'yan asalin arewacin najeriya da ke zaune a yankin sun bayyana ra'ayoyinsu Kan shirye-shiryen na sallah ta bana. Suna na Yusuf Suleiman Galadima. Wannan lamari da sallah ta taho hakika ta taho da rahin harkoki da matsala da ta gayyara domin mutane ma gaba ɗaya yanzu ba ma magana sallah suke ba maganar zaman lafiya suke yi. Mu muna zaune shiru ba za mu gane cewa sallah ta kusa ba ko kuma ana wani hada-hada ba tafiye-tafiyen ma da mutane suke irin da ya gagara bana. eh wannan tsaro suna kokari musu tsaro domin duk sanda sallah ta zo sukan ba mu tsaro fiye da yadda muke zato kuma bani ma muna fatan ayi a tahi lafiya insha Allah sunana Hajiya Asabe eh to ga wannan sallan ya zo ga ba kudi amma na san za mu fita mu je gun abokan arziki kuma muna sa jami'an horo su sa mana hukuma su zo su dinga lura da mu a sallah mu je yawon mu dawo lafiya sunana ahmed dile eh to sallah alhamdulillah mu dai nan inda muke zaune sai mu ce muna ma Allah godiya tunda Allah da dukan alamu Allah ya ba mu koshin lafiya da yan uwan mu wa'anda suke ba musulmi ba kiristoci dukan suna mana fatan alkhairi iyaka gurgurdan iko dai abinda Allah ya bada da shi za mu dan samu ai saboda halin yanda da rayuwa ta kasance yanzu amma alhamdulillah eh gaskiya to yare dai yanda suka saba gani da yanzu ba haka za su gani ba saboda komai ya canza alai lamido kawo yanzu dai hukumomi a najeriya na ci gaba da yin kame-kame na yadda za a shawo kan matsalolin tsaro a kasar kasar kuma da ake ganin ita ce jagoran kasashen nafiyar afirka lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya